addinin musulunci a addinin musulunci dole ne in so annabi dole ne in ƙaunace shi dole ne in so shi fiye da matata dole in so shi fiye da 'ya'yana dole in so shi fiye da abokaina dole in so shi fiye da tsohuwata dole in so shi fiye da mahaifina fiye da kakana fiye da kakata fiye da alaramma nasiru gwandu fiye da abubakar giro fiye da shak abdullahi balalau fiye da mai martaba sarki dole in so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kowa a duniya dan qur'ani mai girma cewa yayi qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa masakin tarbauna ahabba ilaykum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi to ya lamarin yake wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allah bi amri inna Allah la yahdi alqawm alfasiki wallahu la yahdi alqawm alfasiki Allah madaukakin sarki ya ce ka faɗa musu ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ku saurara ku ji matsayin ƙaunar manzan allah allah ya ce ka gaya musu ƙul in kana uku. idan iyayenku sun kasance wa uku da 'ya'yanku da su alarama wa ikiwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku wa amwalu tumuha. da dukiya wacce kuka tara kuka tsururta wa tijaratun takshauna kasadaha da kasuwanci business da ke bubbugo muku da kuɗi wanda kuke jin tsoron ya rushe ko ya kare wa masakinu tardaunaha da wuraren zama gidaje da kuka gina inda kuke samun natsuwa idan kuka zauna a ciki kun gamsu da zama a cikin waɗannan gidaje Allah sai da ya kirga waɗannan abubuwa guda takwas Ya ce in sun kasance a habba ilaikum su suka fi soyuwa a gare ku min Allah fiye da Allah wa rasulihi fiye da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa jihadin fi sabilihi da jihadi a cikin hanyar Allah Allah ya ce yace rabbasu to ku ci gaba da zama hatta ya ati Allah bi amrihi har Allah ya zo da lamarin sa ji Allah madaukakin sarki kenan waɗannan abubuwa guda takwas dole ka so annabi fiye da su kai ba ma waɗannan abubuwa guda takwas ba dole ka so annabi fiye da kake son kanka in so annabi fiye da nake son kaina in yadda dan kare darajar manzon Allah zan iya taran aradu da ka za a iya yin kowace irin kundumbala da kowane turnuku da kunar baki kai ko annabi ko kafar katako dole in zama na kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda ke kaunar rayuwata qur'ani yace annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim وأزواجه أمهاتهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم sai ya fi cancanta musulmai masu imani su gabatar da maslaharsa fiye da maslaha kawunansu in ji Allah maɗaukakin sarki wannan ne dalilin da ya sa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fagen daga za a harbo kibiya za ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ya zo ya tare kibiyar ta sauka a kirjinsa ko ya rungume annabi kibiyar ta sauka a bayansa a daga takobi za a sari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ya daga hannu ya tare a sari hannunsa kai ba ma maza ba hatta mata mace mace mace za ta je fagen daga ta ɗauki 'ya'yanta ta ɗauki mijinta ta shaɗa mara a lokacin yaƙin uhudu sanda tura ta kai bango kafirai suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙofar rago ummu ammara as jalila da tura ta kai bango ita da kanta ta ɗauki takobi ta riƙe, ta ce sai dai ta mutu amma ba kafirin da zai isa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta sa majanyi ta ɗaura jikinta ta riƙe takobi ta ce masu zuwa da kafa babu wanda ya zo ban sa da kansa ba waɗanda suka rinka babu wahala su ne masu dawakai a wannan lokaci kai da ta yi zafi ta yi zafi wani soja ya fita da gudu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi ya ce ya kai soja ba mu hana ka gudu ba amma a hannunka akwai garkuwa ummu ammara tana yaki babu garkuwa jefa mata garkuwa ka za ta taimake ta ya ce ummu ammara karbi ta ce dama ina ɗauki ba daɗi ba ta ba garkuwa yanzu ga garkuwa a hannuna ta ce ana cikin gwagwarmaya akwai wani kafiri shi kaɗai yana iya faɗa da ƙyatti guda ashirin a lokaci ɗaya ya hawo kan doki kafiri ne mai ƙarfin bala'i ya tinkaro yana so ya isa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mata ta ja daga ga takobi a hannunta na dama ga garkuwa a hannunta na hagu ta tsaya ta ce sai ya gama da ita kamin ya isa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan kafiri ya zo a guje ya daga takobi daga sama ya kawo sara annabi kansa sai da ya sadda kai kasa ba zai iya kallon abin da ke faruwa ba wannan baiwar Allah ta ce sai na duka na ɗaga garkuwar sama ya sari garkuwar ta fatar dorina ce amma saboda karfin bala'i sai da ya tsaga garkuwar takobi ya kusa ya tsari kafadar umu amara ta ce a wannan lokaci kafirin ya juya domin ya juyo ta ce juya wadda zai yi kamin yawo yuton ta ce na zabu da na miƙe na sa takobi da shi da doki na kwakushe shi suka kulikula rake a wani lokaci sai ga manzon Allah da kansa yana cewa Allahu akbar Allahu akbar kun ji masoyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masoyansa na gaskiya waɗanda suka iya bada da rayuwarsu domin kare martaba da darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa dole in ƙaunaci annabi amma ya shari'a ta ce in ƙaunaci annabi me zan yi in gwada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ƙaunar shi abin da zan yi in gwada masa ƙauna na farko dai in so shi a cikin zuciyata na biyu duk sunnar da ya zo da ita in yadda sunnar manzon Allah ina son ta fiye da bid'a da an ce sunna an gama da ni amma ka zo ka ce mana kana ƙaunar annabi mu ce maka sunna kaƙi sunnar manzon Allah ƙi, bid'a ka rungume ka makalkale wannan ka ɗauko aka ka rataye wata a baya ka rungume wata a ƙirji, ka goyo wata ka ka ka sannan ka zo ka ce mana kana kaunar manzon Allah wannan ƙarya ne ba kaunar manzon Allah kake yi ba kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaba shine yi masa biyayya duk umarnin da ya bayar mu aiki abin da ya hana mu bari wannan kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai hatta kaunar Allah ba ta tabbata sai ka yi koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni يأخذ بكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai kuna san Allah da gaske fattabi'uni to ku yi wa annabi Muhammad biyayya hatta kaunarka ga Allah alamarta shine mu samu ka makalkala sunna ka rike sunna ka zama ahlus sunna ka biyayya ga umurnin duk abin da annabi ya hana ka bari wannan shi yake nuna wa duniya kai mai kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aga ka girmama shi aga ka mutunta shi aga ka nuna manzon Allah mai daraja ne ya za ka yi ka nuna manzon Allah mai daraja ne magana ka girmama ta hadisan ka girmama su qur'anin da ya zo da shi ka girmama umurnin da ya zo da shi ka girmama labarin da ya bayar ka girmama idan yayi hani ka dauki hanin da girma ka nisanci abin da ya hana girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alama ne na kaudar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila tana daga alamar ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi masa salati in aka ce annabi Muhammad kai masoya manzon Allah annabi Muhammad annabi Muhammad annabi Muhammad wannan ita ce ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aga kana yi masa salati kuma ka samu ko da siga ɗaya ingantacciya ta salatin annabi wacce tiryan tiryan ta fito daga bakinsa ka haddace mafificin salatin annabi salatin ibrahimiya shi ma ya zo da sigogi da dama a ciki sigar da tafi kowace daraja sigar da bukari da muslim suka yi ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فل ستوب صلاة يا كاري ذاك سامو دان بديا ba zai iya kawo maka salati ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sha biyu ga watan Rabiul Awal ya hana mutane bacci yana karanta salatin da bamu san inda ya samo shi ba Allahumma salli ala man hamalahu al Allahumma salli ala من أذله الغمام اللهم صل على صاحب الوسيلة وصاحب الفريلة وصاحب المقام المحمود اللهم صل على محمد عدد زينة عرشك اللهم صل على محمد عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه اللهم صل على محمد ما نافعت التمائم a wani qur'ani aka samu wannan salati a wani littafi aka samu wannan salati kai ahlus sunna Allah ya kara muku san manzon Allah sallallahu alaihi wannan yana daga cikin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga alamar kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka so sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk makiyin sahabban manzon Allah makiyin manzon Allah ne bai kaunar manzon Allah yana daga kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka so matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana san annabi kana zagin aisha kana son annabi kana zagin khadija kana son annabi kana zagin hafsa kana son annabi kana zagin maimuna kana son annabi kana zagin juwairiya ko wata cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba masoyin annabi bane makiyin annabi ne idan ana lissafin makiyin annabi wa top on the list sama za mu sa sunanka yana daga alamar ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bincike a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dukkan su alamu ne na ƙaunar manzon Allah ya Allah ka ƙara mana ƙaunar manzon Allah amma kun san matsala ƙaunar manzon Allah a wajen dan bid'a shine maulidi maulidi dama ƙauna dan bid'a da annabi daga bana sai baɗi daga watan rabiul awal sai ya sake zagayewa a wannan lokacin ne ɗan ƙwaya shi ma ƙaunar za ta motsa ɗan daga ƙaunar za ta motsa a yaushe a lokacin da aka ce wata maulidi ya zo a ranar ne wai ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai ga tambaya maulidin nan ina aka samo shi mun ce a kawo mana aya a ƙur'ani an gagara kawowa duk shekara a kawo sabuwar aya yanzu har ma an rasa inda za a je da hujja da ake kawowa shine wai akwai aya a cikin suratu yunusa Allah ya ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi qul bi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un duk tafsirin duniya mun bincika mun ce muna so a kawo mana inda wani magabaci ya fassara wannan ayar ya ce tana bada labarin maulidi ne wallahi ba a samu ba duk malaman su mun yi challenge yanzu ma ina maimaitawa idan akwai malamin da zai kawo mana littafi inda wani magabaci tun daga zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa karnin da ya gabata inda aka taba samun wani malamin musulunci ya ce wannan aya tana magana akan maulidi ne don Allah don girman Allah ya kawo mana majajirai shi wallahi ba su iya kawo ba mun dauko ibnu kasir ba haka ya faɗa ba mun dauko qurdabi ba haka ya faɗa ba mun dauko muhasibu ta'awil na qasimi ba haka ya faɗa ba mun dauko tafsirin qur'anul azim na ibnu kasir ba haka ya faɗa ba mun dauko mun dauko mun dauko mun dauko mun dauko mun dauko mun dauko mun ce a kawo ta gagara sai aka ce to yanzu an sake samu wata sabuwar aya a ina ayar take wai ayar tana cikin suratul maryam wai wace aya ce salamu alayya والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا sai aka ce to ga ayar maulidi wasalamu alayya amincin Allah ya tabbata a gare ni yau mawulittu ran da aka haife ni ce so daga wulittu nan aka samu maulidi wuluttu mauludu wuluttu mauludu wuluttu muka ce mun ji mun amince maulidi ne ayar kan maulidi take magana amma maulidin wa maulidin annabi muhammadu ko maulidin annabi isa kirsimeti maulidin wa mun yadda wulittu maulidi to maulidin wa ana ran ma wai ayar nan maulidin wa take magana akan sai har maulidi take magana akan sa qala inni abdullahi qala inni abdullahi atani alkitaba wa gaba mu je gaba wajalani mubarakan aina kunt wa asani bis salati waz zakati ma dumtu hayya mu je gaba mu je gaba barran bi walidati aha wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya to kai so wa salamu alayya yawma dalilin wa alaran ma zalika isa ibn maryam a basu ji ba basu ji ba zalika isa ibn maryam a basu ji ba basu ji ba zalika isa ibn maryam a basu ji ba zalika isa ibn maryam da gaske kake qaulul haqqi fihi yamtarun da Allah ya tashi kama su sai suka kawo ayi kirsimeti suka ce shi ita ce ayar maulidi na ce ban yi mamaki ba don akwai kama tsakanin kirsimeti da maulidi kiristoci allah ne ya ce su kirsimeti yan bidiya allah ne ya ce su yi maulidi kiristoci annabi isa ne ya koya musu kirsimeti yan bidiya annabi muhammadu ne ya koya musu maulidi kiristoci sahaban annabi isa sun yi kirsimeti yan bidiya sahaban annabi muhammadu sun yi kiristoci ranar kirsimeti suna yanke yanke ko ba sa yi yan maulidi ranar maulidi suna yanke yanke ba sa yi kiristoci ranar kirsimeti suna ɗinka yunifon ko ba sa ɗinkawa yan maulidi suna ɗinkawa ko ba sa ɗinkawa kiristoci suna ƙulla balambalan akan hanya ko ba sa ƙullawa yan maulidi suna ƙullawa ko ba sa ƙullawa kiristoci suna kaɗa badujala ranar kirsimeti ko ba sa kaɗawa yan maulidi suna kaɗa ganga ranar maulidi ko ba sa karantawa kiristoci suna yin fareti ranar kirsimeti ko ba sa yi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 akwai kama a cikin ko babu kiristoci ranar kirsimeti suna waƙoƙin shirka ko ba sa yi yan maulidi suna yin da shirka ko ba sa yi da Allah ga tambaya ta gaba wai maulidin nan kun ce sunna ne kun ce addini ne yan izala tun da ba ma maulidi ba ma san annabi da Allah bari in tambaye ku annabi ya taɓa yin maulidi a rayuwar shi me yasa bai taba ba daraja daga annabi saiwa a sahabbai abubakar ya taba yin maulidi me yasa bai taba ba daga shi saiwa umar ya taba yin maulidi me yasa bai taba ba saiwa ya taba yin maulidi me yasa bai taba ba saiwa aliyu ya taba yin maulidi duk wayannan yan izala ne makiya manzo da Allah ya maulidi ga tambaya wai me yasa maulidin nan bamu gan shi a rubuce a littattafan da muke koyon musulunci ba akwai kawaidi a azara ko babu kawaidi akwai a azara ko babu littafin menene littafin musulunci yayi magana akan sallah yayi magana akan rukunan musulunci yayi magana akan maulidi me yasa oh ya manta eh. manta wai ya manta a to mukaddara ya manta akwai ahalari a garin nan ko babu a cikin ahalari akwai babin alwala ko babu akwai na sallah ko babu akwai na wanka ko babu akwai na kabli ko babu akwai na ba'adi ko babu akwai babin maulidi me yasa bai kawo babin maulidi ba o shi ba dan izala da maki manzo a'a ya manta ne to mun ji ya manta akwai ashimawi a garin nan ko babu ashimawi akwai babin sallah ko babu akwai babin azumi ko babu akwai babin ibadu ko babu akwai babin maulidi me yasa mai ashimawi bai kawo ba shi ma dan izala ne makiyin manzo a ya manta to mun yadda ya manta akwai iziya a garin nan ko babu a iziya akwai babin alwala ko babu akwai tsarki ko babu akwai istinja'i ko babu akwai istijmari ko babu akwai sallar juma'a ko babu akwai azumi ko babu akwai zakka ko babu akwai gado ko babu akwai akwai ko babu akwai akwai akwai akwai akwai akwai babin maulidi me yasa mai iziya bai kawo ba shi ma dan izala ne maki zo ya manta to ya manta akwai risala a garin nan ko babu akwai babin sallah a risala ko babu akwai babin kasuwa ko babu akwai babin farauta ko babu akwai babin tsintuwa ko babu akwai babin ajiya ko babu akwai babin jingira ko babu akwai babin maulidi me yasa shi ba bai kawo ba o shi ba dai zala ne maki manzo o ya manta ya manta ya manta ya manta ya manta to mun yadda ya manta akwai askari a garin nan ko babu akwai babin sallah a askari ko babu azumi zakka aure saki idda gado kome habana shayarwa akwai babin maulidi shi kuma me yasa bai kawo ba shi ma dan zala ne oh ya manta ne to ya manta akwai muktasar a garin lawali da sani ko babu me yasa ba babin maulidi a ciki ya manta ya manta ya manta ya manta ya manta ya manta ya akwai mu ta imamu malik ko babu me yasa ba babin maulidi a ciki oh shi ma dan izala ne oh ya manta ne akwai buhari ko babu oh ya manta ne akwai muslim ko babu a garin nan nasa'i turmuzi ya manta ibnu maja ya manta zaila'i ya manta muzan ahmad bin hanbal ya manta darimi ya manta ya manta ya manta ya manta ya manta sun da wannan za ka gane cewa sakarci ne ba addini ba ne inda addini ne waɗannan littattafan babu wani abu da ke da alaka da addini wanda ba su yi magana akan shi ba me yasa ba su yi magana akan maulidi ba saboda ba addini ba ne? kai ga tambaya ta gaba sallah asuba raka'a nawa muke a garin nan a Kano a Legas, a Makka a Madina a America sallah azhar fa la'asar fa magariba fa isha duk duniya haka muke yi to me yasa shi maulidi kowane gari nasu daban manta bidiya shine wacce aka yi 1970 to kamin 1980 za a canja wata 2000 wata sabuwa fil 2010 ta canja yadda ake gane bidiya kenan yadda ake gane sunna ba ta canjawa tun daga zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yawmin qiyama da Allah da da ake yin maulidi a makarantun islamiyya da masallatai me ake karantawa wajen maulidi tarihin annabi yanzu haka ake yi zagayawa ake ko ba zagayawa ake ba ihu ake ko ba ihu ake ba kai wato ba a taɓa ganin ma lalacewa na bala'i na maulidi ba sai bana yan bid'a bana har kek na bas birthday suka yi wa annabi muhammadu da hoton hat da wuka yadda ake yi wa yesu almasihu a ranar kirsimeti ku duba cikin intanet ga sunan matasa fa ana tafiya ana ihu ana annabi happy birthday baba na na son ka annabi happy inna ta na son ka annabi happy birthday kaka ta na son ka annabi happy birthday wannan reni ne aka yi wa annabi ko ba reni aka yi mashi ba wannan cin mutunci ne ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina aka samu wannan addini na kiristanci yaya aka yi musulmai kuka koma kiristoci ya aka yi shehunai kuka mai da al'umma suka zama kiristoci kuna ganin matasa yadda suka zama sun lalace ana cuɗanya maza da mata banda allah ba wanda ya san fasadin da ke faruwa akwai akwai mai rudin da na gani shi wanda yake badawa maza ne da mata 'yan mata tika-tika da samari gayu duk wani baba da jagaju da bobsiriri da da da duk suna shi wannan badawa yake ana ansawa shi mai bada wakar umarni yake bayarwa duk abin da ya ce a yi sai an yi kuma ya ce don muhammadu ku miƙe don muhammadu sayyidina muhammadu ku zauna don muhammadu sayyidina muhammadu ku juya don muhammadu sai a juya sayyidina muhammadu kun san me ya faru maza da mata fa can shi ta ce kai ku kwanta don muhammadu wallahi da gayu da yan mata aka faɗi ƙasar rejim aka ce sayyidina muhammadu sai ya ce kai wai daga kwancan ku juya don muhammadu wani gaya ya duba kusa da shi ya ga wata tiƙen a kusa sai da ya daga hannu ya yi dariya ya yi dariya ya ce sayyidina wasallam za ka yi murnar haihuwar annabi me annabi ya ce mu yi domin murnar haihuwarsa annabi muhammad yana yin azumi a wata rana yana yin azumi ranar litinin da ranar alhamis me yasa yake azumi ranar litinin ranar da aka haife shi yan bidi'a ya ba ku koya wa mutane azumi ranar litinin ba ƙato shekara guda litinin guda arba'in bai taɓa yin azumi ba sai ranar yaushe sai sha biyu ga watan rabiul awal wani abin ba haushi maluma su taru a zaune ga rawani ga alkyabba wai yan mata na waka suna rawa suna rawa a gabansu wai malamai ana zaune ana kallo ana girgiza kai kai kai da tijo akarama kalla kawai yarinya tin yankiya ba wani hijabin kirki wata zo tana rera wa annabi waka manzo na muhammadu karungu ni karungu ka ji fasika annabi ne zai rungume ki wai annabi ya rungume ta annabi ne zai rungume ki wai bari in tambaye ku da kuka bar matasa suka lalace kowane jahili da jahila wai ya zama mai waka begen annabi kun ki ku koya musu addini kun ba su san shirme ake yi da rudu ba kwa jin Allah zai tambaye ku ranar tashin alkiyama zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jahilai ne ke wa annabi waka je ko malamai ne malamai ne ke yi su suka san tauhidi su suka san shirka malamai irin su Hassan ibn Sabit idan an zagi manzon Allah Hassan annabi ya ce tashi ka mai da martani kum wa ruhul qudus ma'aka tashi ka mai da musu martani mala'ika jibrilu ma yana tare da kai حسان ابن ثابت ya miƙe ya yi waƙa ya caccaki arnan makka ya ce adimna kailana in lam tarauha tuthiru naqa maw'idu halkida'u yubarina al-asinnata musgiyatin ala aktafiha asal ziba'u tazillu jiradna mutamaddiratin yulatimuhunna bil kubri nisa'u fa imma turidu anna atamarna wa kana al-fatu wa inkashafa al-gida'u wa illa fasbiru li jiladi yawmin ya'izzu Allahu fihi man yasha'u فجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد أسرت عبدا يقول الحق إن فعل بلاو وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار موعدها اللقاء يا أكي yanzu aka bari jahilai suke yi wa ya gaya muku waka wa annabi shine san annabi inda yi wa annabi waka shine san annabi shata ya yi wa annabi waka ko bai yi ba ba ku an samu ba shata ya yi wa annabi ko bai yi ba kenan shata ya fi kowa san annabi a najeriya kai dalta ba cewa na tsaya ba zan gaya muku bai gaya mu ku saurara ku ji shata ya yi wa annabi waka kenan shata fi kowa san annabi a najeriya don wakar da shata yi wa annabi muhammadu wallahi ta fi tasu daɗi ta fi tasu ma'ana me shata ya ce na tsaya ga annabi muhammadu kai ga waka tsaya ni dai nan na tsaya yawa gawa muka tsaya shata ya faɗi gaskiya ko bai faɗa kowa tsaya ga annabi muhammadu bai taɓewa nan a duniya bai taɓewa gobe lahira ku dai tsaya ga annabi muhammadu waƙarsa ta fi waƙar da wayannan suka yi annabi ko bata daɗi ba yanzu wannan zai yi daidai da wanda ya zo yana domin begen ka suke gani kamar na haukace to dama ya kama haukace ne in na ji sunanka nan take sai in firgice da labarin tambaye ka in ka ji suna annabi cewa kai ka firgice ko cewa kai ka mai salati ba ku an samun ba to kai sakaran wani. da ka sai kai wa annabi salati jahilci ne wannan ko ba jahilci bane yanzu kun sa haukan yanzu akwai dan kwairan annabi akwai shatan annabi akwai mahaukacin annabi wai shi mahaukacin manzo ne akwai kazamin annabi wai shi kazamin manzo ne wai yanzu hada karuwar annabi wai hada karuwan annabi Allah ya isa a madadin manzan Allah Allah ya isa a madadin masoya manzan Allah Allah ya isa karuwa an san cikakkar karuwa ce amma ranar maulidi ita ke wa annabi waƙar bege wai ita ma karuwar annabi ce ta fito akwai malamin da yake cewa duk abin da ka yi in dai kayi da niyyar san annabi ne Allah ya karba duk shekartakar da ka ga dama Ka yi da san annabi in dai da niyyar san annabi kai ba halal ba haram in dai da niyyar san annabi kai Allah ya karba wai wani irin sakarci ne wannan ina aka samo wannan cikin addinin musulunci wani zai ce to ai ranar maulidi mukan gansu da yawa sun cika titi ban gane da yawa sun cika titi yau titi kan aya ko mai sai da gyada akwai dan wulbaro akwai dan acaba akwai mai tallan muruci akwai mai tallan ɗata maulidi ya fito amma yan maulidi da suka tara hanya suka tara ko ina dan me ba za a hada gosulo ba ko ba ranar maulidi ba ku tara hanya a samu awa ɗaya ko awa biyu ku ga in jama'a ba su cika anguwar ba da Allah ka hau kan wannan mimbari wallahi ni dai iya inda ido na ke kallo ba inda na hangi karshen dan adam gabar da yamma kudu da arewa amma da yake ƙur'ani ake karantawa jama'a a natsa suke ko ba a natsa suke ba iya kallon kaɗan adam kamar ruwa kamar teku amma kowa a natsa saboda ƙur'ani ake karantawa idan ana taron maulidi haka ake a taron maulidi haka ake wannan gayyar ta yan maulidi ai ƙur'ani ya ba mu labarin dama yadda bid'a da sunna take ita bid'a mahaukaciya ce ita bid'a ya tada ƙura ce ita bid'a yar hayaniya ce ita bidiya yar toro ce amma bari a tura a tura ka neme ta ka rasa ala rama je ka suratul ra'adi anzala minas sama'i ma'an fatalat awdiyatun bi qadariha fa hadama la sayru zabadan rabiya tawdiyatun bi qadariha فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقد كذلك كذلك يضرب الله الحق والباطل الله أكبر فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض سنة كذلك يضرب الله الأمثال كيف الله أكبر الله أكبر الله أكبر ku tsaya ku ji bidi'a da suna yadda suke Allah ya ce anzala minas sama'i ma'a Allah ya sauko da ruwa daga sama inji Allah daga ina suna ta sauko daga sama fasalat audiyatun bi qadariha lambatu lambatu da ke gefen hanya kowace za ta yi ambaliya in ji Allah gwargwadon girmanta babba ta ɗebo ruwa da yawa ƙarama ta ɗebo ruwa kaɗan fasalat audiyatun bi qadariha Allah ce fahata malar sailu zabadar rabia wannan ruwa da ke bin lambatu zai ɗebo ne da fiwa wata zai ɗebo totan basara zai ɗebo totan rake zai ɗebo tarkace zai ɗebo ciyawa zai ɗebo kowace irin tarkace